A ƙasar Nijar wurare da yawa nake fuskantar matsalar rashin tsaro cewa da jihohin tilabiri da Tawa a yammacin ƙasa, Difa da Gabas sai kuma maradi da Gagusun. Asman Abdurrahman kusa ne a babbar hukumar kula da zaman lahiya. Muna kewaye da wuraren tashe-tashen hankula uku. Wurin da ke ɗaukan mana hankali shine na Lipta ko Gurma yankin iyaka uku. Tunda ana iya cewa yankin Lakchad tashin hankalin ya ɗan lufa. Wa'annan al'amuran tsaro yana haddasa ayyukan jin kai da kuma rashin cimaka tunda al'ummar da ke yankin dole ne su bar wuraren su dalilin wannan tashe-tashen hankulan domin zuwa samun mafaka. Wannan wata matsala ce da ke cima al'ummar yankin tuwa ƙwarya daga bisani hukumomi sun girka wasu tsare-tsare domin yaƙi da wannan lamarin kamar yadda Asman Alasan ya faɗa. Mun shirya mazaunan ƙauyuka da gundumomi ta hanyar kwamitai na zaman lahiya. Wa'annan kwamitocin ne suke aikawa magabata labarai domin su san yaya kamarin al'amarin yake kuma ta yaya za a ciwo kan shi kamar yadda na ce muku gwamnati ta umarci hukumar karfafa zaman lafiya don ganin yaya za a tsara wani tsari don wannan matsalar ta kare daga nasu bangare kungiyoyin mazauna karkara na wayar da kan al'umma kan rigingimun da kan iya tasowa tsakaninsu kuma su rikide zuwa rura wuta kan yankunan noma da kiwo in ji jibabanya shugaban kungiyar ta mazaunan karkara muna da matakai da muke mikawa da horo da taron tattaunawa da muke gudanarwa da yawon waye kai da muke yi kan matsalolin noma banna kan kula da albarkatun ƙasa sa hannu a duk abubuwan ci gaba musamman ma akan zamantakewa da ke da wuyar samu. Ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmawa domin zaman lahiya ya dawoma a cikin wannan yankunan da ke fama da rashin tsaro in ji Asuman abdurrahman mashawarci a hukumar da ke kula da inganta zaman lahiya a cikin ƙasa. Yaƙi ne kuma ba a iya cin nasarar ba tare da al'ummar yankin ba ya kamata wa'annan al'ummomin su tallafa don ganin kurar yankunan sullufa mun yi aiki sosai kan kula da haɗin kan zamantakewa tattaunawa tsakanin al'umma da jami'an tsaro don su yi aiki tare su yi hulɗa tare hukumar ƙarfafa zaman lafiya ta kawo nata gudunmuwa a ƙarƙashin kulawar ƙungiya decaf da a gudanar da wani daftarin aikin mafita da al'umma za su yi aiki da shi domin su samu damar ciwo kan abubuwa da dama différents paliers.